kawai da ke wanda da shi sai ki shi da mai kawai na gaya kuma ke ba na sai ya zai shi ko wanda ya zo ya same ki sai ya ɗauka a wani kuma idan kika kuma zai ɗauka kamar wacce wacce ne mishi ne da ɗazu umar ta ta zo ta jiran matsala ta ka san kuma waɗanda suke da su wata ta ta kuma ta gudu da kuɗin mu ba a san inda ta tafi ba shi masu adashin sun takura mata kuma ba ta sayar kuma ba ta sayar da za ta yi ta ba ta san inda ta tafi Gida ba har yanzu umma ta daina wannan adashin na banza ba. Wallahi ko ba ta ji ba. Abu kan shi ya hana ta yi amma ta ki hannuwa saboda ya san abun ba abun arziki ba ne. Amma wallahi kuma ta ki ce. Nawa kika ci kuɗi? Hmm, shi ne so ya ba ta aron dubu ɗari da sallami su kafin ƙawarta ta ba sai ta biya ka ta. Ne dubu ɗari ne ai da kin ɗauka kin ba ta ba sai ta jira da ba. a'a ya za a yi ɗauki abin ba da izinin ka ba ai gwara kai ka zo ka bata da hannun ka shi ke da kirgu da rikin bata a cikin kawo dan na kuma magana irin su gida ki gaya mata hakura da magana irin wannan a cikin nan ka ko da mutuncin ka insha Allah ya zama na gode a gaisa gaskiya abokina soyayya da murya wa kai daɗi muryar ta yi wallahi kai a matsala ta da kai kenan idan ka samu abu ka dinga zuzuta abu sai ka ce gaske wai wace ce maryan nan ne ai daga maryan kankat ba wata to ai kowa ma kankat ce kuma wace ce Maryam din nan a ina take da ko da yaushe kai baka da magana sai Maryam Maryam in Allah yadda ita ce wanda zan aura eh ai in mun tashi za mu je ku ganta yanzu nan Allah ya to shi nan yaushe za mu je yanzu daga nan mun tashi ba inda za mu je in ba sai mu biya ta wajenta sannan sai mu ci a'a to ya magana kuma karɓar kuɗi ba za mu biya ta wurin shi mu karɓo kuɗin nan ba a gaskiya za mu karɓa amma sai mun biya ta Maryam kun gaisa da ta kawo abokina ya daɗe yana ba mu labari irin sun yake yake da kallon yake miki kuma ga shi na tabbatar amma da Allah abin da nake so da ke shi kina son shi kamar yadda yake son ki na daɗe ina ji da labarin masoya da kuma ganin masoya amma ban taɓa sanin ya so yake a zahiri ba sai da na haɗu da shi gaskiya ne to mu dai ba abin da za mu yi muku sai addu'a Allah ya raya ku tare ya bar ku tare ku mutu tare ya sa ku a aljanna tare wannan shi aboki abokina Safiya wanda za a zo siyan baki da shi wannan kuma abokina Haidar shi shine kwamitin bikin gaskiya hutu ai kamata ku dan ba mu waje ku sallaman karshe da ita koya a'a gaskiya ne to shike har da koran mutum yanzu to ko kufa sai ka bugu ta shi kar wasu an jima ko gaskiya kun yi sosai abokina wato a gaskiya maryam din nan ta cancanci yabo ai ban yi tunanin cewa ta kai haka ba to ai maryam da kake gani ta fi karfin ma haka kuma abin da nake so daga dirrin tsi duk wahala ka tabbata cewa ka mallaki maryam abokina ko ya gani ma ai shi yasa nake so sai na nasu su na tura iyaye na zuwa gidansu su mun tambaya akan ta sai ya nasu sai ka nasu to ka tsaya kan ka gama nutsuwa in na riga ka nutsuwa sai dai kawai ka ga aibi <laughs> ka baka da mutum na tura Allah Allah ba ta gama kafa ba da Ba bari fa ni fa faɗa maka ni ba ba za ka taɓa raba ni da ƙawayena ba lokacin da za mu aure da kai mun yi yarjejeniya za ka raba ni da mutane ne to wallahi tallahi in dai akan kawayena ne asiri nake na bar maka gidanka yanzu ni ke ga wannan ba na faɗa maka kai abin da za ka yi mana a ga gidan yawa na mazaje ne da tsaya gaban su kuma gidan mazaje da gaba wallahi na faɗa maka kuma idan kina ganin cewa zaman gidan nan mazin ba kawayen na ke so su shikenan ga hanya ni kama to wallahi tallahi sai kai da na sanin wannan marar nawa da kai kuma a yanzu na tafi na bar maka cikin gidanka gidanka din banza gidanka din wofi Kana tunanin ba zai iya rayuwa bane sai a cikin gidan ka? Haka kawai ba komai kika yi yanka kuka yi ba. To wallahi ba zai ba zan yi ba. Wannan wani irin wulaƙanci ne wannan haka kawai kana ke dinga kuka yi an ga masa an aura masa da Kin ce yake zaki na a cikin gidan kuma ba abin da ne musu shi ne da ya zai fita da kai mishi kama yiwu ba san ba zai shiga da kayan shiga da kayan zan je in same shi yau kin ma dawo kenan ba za ma ba shiga da cikin hanyar da ya kama wajen yau da bai ko kama da kowai na kuma ai wannan ɗa dama ba ɗan arziki ba ne da ganinsa ba ɗan arziki ba ne wallahi kin gama wannan auren kenan daga yau kin gama wannan auren kenan kuma zan je ai gida in same shi sai ya baki takardar ki ba ki ba goma wannan gidan mi komin da na, mara mutunci ko mi komin da na, je in same shi Me ya rika ya ce maka ka rika ka kaɗa mata shagen duka baiwa aka aura maka da ita? Ba wani rashin fahimta, ka da kaɗa mata kuka har sai da makauta suka zo suka karɓe ta hannu. Ka baiwa ka ce? Ba wani abin da aka gaya, ba za ka gaya maka. Ko ka bani takardar ta yanzu ko kuma in ba haka ba ko ka raba ni da kai. Lafiya? Wai wa Allah lafiya me ke faruwa ne haka? kun daga cikin gida da dole ya ba zai baiwa ko a ta ta ta yanzu bawan Allah nan fa ga gidana ga na shi amma ko zagin rakai bai ta yin ballantana har ya kai hannun shi ya ta ya kare ba mu kare kuma ni na haife kuma na san halin na san ba ta yi mun ba dan Allah dan Allah ba yanzu wannan ya ita in ban da ita ma ina sadiki na dukkan duk alkhairi da mijina yake mata ki duba ba ta rasa cewa ba ta rashin ba abin da bani ba ta sanar wai ta je su da mishi sharri Lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, lafiya, ci sha komai a rayuwa me ma ya kai ta sabili da ni da je kawai ki kai kan ne dawo ba ci inda matan ta zo tana tana yanzu ina mutunci sai sun zo kuma su sun shiga ta bar ta da ma wani na wanke lafiya. Ai da ma ba nisa ne. ina gaya miki ba na son ko da yaushe in riƙa ganin mutane suna shigowa gidan nan suna kawo zancen wani guri a gidan nan kuna zauna kuna kuna ta zancen ku da ba gida ba da irin wani da yake kafa da kala kala wannan ni ba na so ko da yaushe a kawo zance gurin nan ba ke ba sauraron kowa ba na so kar mu zo mu samu matsala ni da ke fa Zai ki kamo abinci. Ni na ji abin da ya faru. Ta yaya yarinya ta samu sabani da mijinta kawai ki ɗauka kafa ba tare da kin bincike ba. Ki je ki ce wai ya sake ta. Dama gajiya yayi da ita. In ba ya gaji da ita bane dan me zai kama ta da duka kamar ya samu jaka. Wallahi ban ga wanda ya isa kama min ya da duka. Ina ji ina ganin ya da shi ba. Ba a haife shi ba bai isa ba wallahi. Ita ta zo ta gaya miki ya da ke ta kofar ke a gaban ki akai. Zuwa min gida ta yi fa duk fuskanta fa a kumbura fa dan fa baka baka fa ganta bane. kyale shi ya kashe ta? Dan yana auren ta jaka ce aka bashi ita? To bari gaya miki. Kin tabka babban kuskure. Duk lokacin da miji da mata suka samu sabani ba haka kawai ake zuwa kama hauka a cikin lamarin. Dama na san ba mataki zaka dauka ba. Shi yasa na ga ya dace in je da kaina in dau mata dau mata fansa a matsayina na mahaifiyanta tunda kai ba za ka iya ba. akan me zan zauna ya kashe min ita ina jin na gani ita kenan mun kwaya daya da ba zan taba yarda da haka ba ba wai maganar goyon baya bane ba amma ina son in gaya miki duk uban arziki wanda yake so yarsa ta zauna a gidan mijinta lafiya to ba kowace shara za ta ɗauko shi kuma ya kokarin hukumar ko menene sai ka yi bincike ka gano inda lamarin yake amma wannan abin da kika je kika yi wannan abin da kika je kika yi sunansa hauka sunansa shirme sha sha sha kawai mm, mm. ko ma kwancen hauka ne ba abin da ya dame ni dai na je na dauko mu ta fansa ehe dan ya sake ta wannan ba wani abu ne in ya ga dama ya mata saki dubu ba abin da ya dame ni wani za ta saki miji goma ba uba goma bane um karki min hauka karki min hauka ana na rantsi da Allah kai min hauka sai nuna miki tantirin dan iska ne nima ya ina gaya miki gaskiya kina mun zantukan banza zantukan wobi wancan hauka ne ne sai in bari haka kawai a kashe ta ina ji ina gani ita kenan mu ba zai yiwu ba